أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الحمد لله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 ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci wato masallacin sarkin kaji alaihi sama'ila muhammadu naira a cikin wannan unguwa ta sabon garin bariki a nan cikin wannan gari namu mai albarka garin argungu domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi idan ba a manta ba yau muna wato ashirin da uku ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da wato huɗu ga watan ko biyar biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya bisa ga irin bukatoci da mutane suka nuna cewa yana da kyau a dan mun gama karatun suratul kahfi cewa suna da bukata a dan tunatar da su game da abin da ya shafi falalar iyamun laila ko kuma tahajjud wani falala ne yake da shi wani irin romo ake samu domin galibi idan mutum ya san fa'idar abu to duhu ce zai iya jure mu wannan wuyar saboda ya ribantu da wannan abin kuma rashin sanin irin roman da ake samu da falalar abun yana sa mutum ya ja da baya ya zamana baya himma a cikin wannan abu kamar yadda kowa ya sani dai a tsarin addinin musulunci da tahajjud da kiyamu laila duka abu guda ne amma dai menene hukuncin su a addinin musulunci malamai sun tattauna game da hukuncin suka ce da kiyamun laili da tahajjud duka matsayinsu a musulunci suna ce mustahabbiya ma'ana wata ibada ce wata suna ce ta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda idan mutum ya yi ta to allah yana ba shi lada idan kuma mutum bai yi ba babu wani zunubi da za a rubuta masa wannan shine matsayin yaman laili ko kuma sallar tahajjud akwai abinda ake nufi da menene yaman laili ko menene tahajjud daman abinda ake ce ba yaman laili ko kuma tahajjud wato wata sallah ce wadda sai kayi bacci bayan kayi bacci ka farka daga bacci sannan za a yi shi yasa ake kiranta sai a ce mata wato iya ko kuma wato a kiraye ta da tahajjud saboda galibi salloli ne da mutum baya yin sai ya yi bacci to wannan ne dalilin da yasa aka kiransu da irin wannan suna ana ce musu kiyamun laifi ko kuma a ce musu tahajjud duka abu guda ne za haka mun san matsayin wannan sallar matsayin ta addini ga shi nan mun ji me ake ce mata mun ji abin da ya sa kiransa ta tahajjud galibi sallah ce wadda idan ana yi sai ka jiya a jakinka cewa lalle wato kana sallah shi yasa ake kiranta tahajjud ma'anar tahajjud ibadar da in kana yin sai ka ji ga jikinka kana mutum wahala an gane ku annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama kanan kansa kamar yadda zamu da ya zo yin wannan sallar ya ji Wa na ya ji gajiya sosai ya gajiyar da jikinsa amma idan mutum ya ci alherin da ake samu a cikin wannan sallar to zai ji kasalar da yake ji ta rage masa yana daga cikin wato falalar sallar ta hajjus ko kuma kiyamun laili malamai suka ce na ɗaya wato ita kiyamun laili yadda aluka min asfalihin wato sallar kiyamun laili ko kuma sallar ta tahajjud tana sanya mai ita ya shigo cikin salihan bayan mutane kirki idan Allah ya taimake ka kana iya jurewa a yi wannan sallar da kai to wannan sallar idan Allah ya taimake ka kana yin ta to ita kaɗai tana taimaka maka wajen gyaruwarka da ka. kuma inda ba kai mutumin kirki ne to sallar na ƙara ka ƙara gyaruwa ka ƙara zama salihin bawa ka ƙara zama mutumin kirki alaƙar ka da mahaliccin ka ta ƙara kyawa. wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wannan wato a cikin a suratu ala imrana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وليسوا سواء من أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة بالله يؤمنون بالله واليوم الآخر سنن ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سنن في الخيرات وأولئك وأولئك من الصالحين الله سبحانه وتعالى يتليسوا سواء su ahlul kitabi ba daidai wa daidai suke ma'ana ba dukkanin su ne ba mutanen kirki ba Allah ya ce ba daidai wa daidai suke min ahlul kitabi ummatun daga cikin ahlul kitabi akwai wasu jama'a qa'imatun wayanda suke tsayuwa suna yatluna la suna karanta ayoyin Allah malamai suka ce wannan yana nuna kiyama lalaki tun da an yi ibra da wato tsayuwa an ce ka'imatun wayanda suke tsaye ya nuna kita ya suna karanta ayoyin Allah ana allaili a cikin sa'o'in dare wahum yasjudun alhali suna masu yin sajada ashe kun wannan yana nuna mana ita kiyamun laili wato abu ce wanda ake tsayuwar dare ana ta tilawar qur'ani a cikin sa'o'in dare sannan ana rukuni kuma ana yin sajada Allah ya ce irin wayannan mutanen masu irin wannan ibada ta kiyamun laili daga cikin harin kitabi kuma yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah da rana ta karshe sannan wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa a shari'a wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hana mummuna a shari'a wa yusariquna fil khairat suna yin gaugawa a cikin ayyukan alkhairi Allah ya ce wa ulaika min as-salihin masu irin wannan ɗabi'a suna cikin salihan bayi suna cikin mutanen kirki salihan bayi ashe kun ga idan muna kalli wannan ayar ita kadai da take nuna mana irin yadda kiyamun laila take gyara mutum take sa mutum ya zama mutumin kirki ya zama salihin bawa ko da yana da wasu ɗabi'u miyagu in dai ya rike kiyamun laila yana yi ko cikin ramadana ko a wajen ramadana to wannan abin zai sa Allah ya ƙara shirya shi kuma Allah ya ƙara kyanka da haka wannan yana daga cikin wato fa'idodi da falala da kiyamun laili ko kuma tahajjud suke da shiya fa'idar ta biyu kiyamun laili ya ja'aluka min ibadar rahman wato wata kiyamun laili ko kuma tahajjud suna sanya mutum ya zama cikin bayan Allah da rahama wasu a tsohon Allah ya ambaci ibadun rahman ya ambaci sifarsu to daga cikin sifar ibadun rahman an ambaci suna kiyamun dai Allah ya ce wa ibadun rahman allazina yamshuna ala al-ardi wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha qatabahum al-jahiluna qalu salama الذين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فأقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك da Allah ya zala ibadur rahman sai yace wallazina yabituna li rabbihim sune wayanda suke kwana domin ubangijin sujjada suna masu yin sujjada sannan wal kiyama kuma suna kiyaman laifi in kun kula da kullum idan aka zo maganar sallar dare ko tahajjud ko kiyama laili sai ka ci ana ta magana kiyam kiyam kiyam saboda ni wannan tsayin da kake jin ana yi mai wuya mai wahala to shi ne sallar kuma shi ne tahajjudi kuma shi ne kiyamun laili to da idan aka ture masa to wannan zai iya baka damar ka shigo cikin siffofin bayan Allah da ake kira ibadun rahama wannan ya isa ya zama daraja da falala ga wannan sallar ta kiyamun laili ko kuma sallar tahajjudi abu na uku yana daga cikin falalar kiyamun laili ko kuma tahajjud a ajarun mukhfiyun liman ya koma layl wato akwai wata lada koyayya wanda Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ga wanda ka kiyamun laili duk wanda Allah ya taimaka yana yin kiyamun laili to akwai lada ta musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi matsar wannan wato kiyamun lailin kamar yadda Allah ya ba da labari yace tatajaba junubuhum an mabaji fatajaba junubuhum an al-mabaji wa yad'una rabbahum khawfan al-madaji sasannin su suna nisanta daga wuraren baccin daga shahidun yad'una rabbahum suna masu kira ubangijin suna roƙo ne haukar suna masu jin tsoron azaba dai sannan wa tsama'a suna masu ƙaunar samun ramar ubangiji Allah ya ce wa min zaka razaqnahum kuma dangane da abin da muka azurta su Allah ya ce yunfiqu da suna ciyar to daga nan sai Allah ya ce fala ta alamu nafsun ma ukhfiya nafsun ma min qurrati a'yun hmm. Allah ya ce fala ta alamu nafsun rayuwa karan kanta ba san ma ukhfiya lahum irin abinda aka koye musu ba min qurrati a'yunin na sanyin idan ma'ana Allah ya yana masu kiyamun laili wani tanadi na musamman wanda ba wanda ya san wannan tanadin sai shi mahalicin Allah ya ce jaza'an bima kanu yaf'alun don ya zama ko ga abin da suke aikatawa na wannan kiyamun lailin da suka yi Allah ya sake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون آخرين مما آخرين ما إن المتقين في جنات وعيون

subhanahu wa ta'ala yace innal muttaqina lalle bayi masu jin tsoron Allah fi jannatin wa suna cikin gidajen aljanna ma'abuciya koram ajizina ma atahum rabbuhum wato suna masu riko ga abin da ubangijin su ya ba su Allah ce innahum kanu qabla zalika muhsinin su sun kasance gabanin wannan masu ta aikin su daga cikin aikin da suka yi na kwarai kanu kalilan minan laili ma ya gaba Allah ya sun kasance kaɗan ne a cikin dare suke kwantawa suna yin bacci wa bil asari hum yastaghfirun kuma a lokacin kusan ketuwa alfijir za ka same su suna yawan istighfari ga Allah subhanahu wa ta'ala Ashe wannan ya nuna mana kuma mutum ba zai yarda don ya yi sallar tahajjud ko ya yi kiyamun laifi wannan ya hana masa samun sallar su ba idan mutum ya yi wannan ya jawo kansa matsala domin wurin aikin mustahabbi ka rasa farilla kaga wannan ba karamin ci Ba ba da haka abinda ake so duk wanda Allah ya taimaka ya je ya yi tahajjin ko ya yi kiyamun laili to ya jure ya daure sai an yi sallar subahin ya na gama sallar subahin sannan daga daga baya in kwana yarin jaye shi to shi na ya fata ya ɗauke shi shi ke na, in ma zai iya jurewa ya daure sai gari ya waye ya yi askar dinai ya yi ibadodi ne sannan ya kwanta da shi wannan shi ne abin da ake nema dan uwa wannan yana nuna mana daraja da irin falala wanda kiyamun laila take da shi wato daga cikin falalar kiyamun laila na hudu malamai suka ce ita kiyamun laili yarfauka ila darajar shakirin tana ɗaga darajar mutum ya kai ga samun darajar masu godiya ga Allah hadisi ya tafi cikin Buhari da Muslim daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda tace annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi rahama ira da abinci Allah ta tabbata a gare shi kana yaqumu min al-layl annabi ya kasance yana miƙewa cikin dare yana kiyamul layl hatta ta tafakkara qadamahu har juga dugare su qali fa qalat aisha ummuna aisha sai tace lima tasma'u hadha ya rasulullah ummu hajja ta ce ya manzon Allah don me kake irin wannan wahalar da kanka wa kada gafara Allah laka ba ta kaddama min zambika Allah ya gafar dama duk abin da ka gabatar na zunubinka wa ma ta ta'akhkhara kuma Allah ya gafar ta maka wanda kan jinkirtar as'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura shin ba na son na zama bawa mai godiyar Allah ashe kaga idan Allah ya taimake mutum yana kiyamun laifi to kamar godiya ne yake wa Allah ga ni'imomin da Allah ya masa shi ko Allah duk sanda kake gode mai to zai ƙara da haka shi sa malamai suka ce ita wannan kiyamun laili ko kuma tahajjud suna sa bawa ya samu daraja ta ba bawa da godiya ga Allah walamma kasura lahabuhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jiki sallah jalisa sai ka fa sallah da zaune fa idza arada an yarka idan yayi niyyar yayi rukuki ka ba sai ya miki fakara sai yi karatu sun maraka sai ya ruku'i ashe kun ga nan ana gaya mana wani salo da wata dabara ta kiyamun laili ko ta hajji idan ya zama da wannan tsayin da ake yana ba ka wahala kana jin wuya to idan aka zo sai ka kabarta idan ka kabarta sallar sai ka yi zaman ka amma da zaune kana nan kana jin duk karatun da aka yi ana nan ana yi idan ka kwamfaci cewa yanzu lokacin da limanin kayan yin ya mato ko ko yana yin kabbarar ruku'i sai ka bi sai a yi ruku'i da kai ya an kai ruku'i da kai a ɗago da kai a yi sajirodi da kai idan an ka sake ɗagowa raka a tabi kuma har yanzu sai ka yi zaune idan ka yi zaune kuma ka yi irin wanda ka yi to idan ka yi wannan kana samun lada ka yi dai sai dai malamai sun ce akwai bambanci tsakanin ladar wanda ya yi tsaye da wanda ya yi zaune sun ce wanda ya yi tsaye an kai sallar da shi yana da lada cikakka wanda ya yi zaune yana da rabin lada tun da ba wahala guda ba ce ko da na duniya abubuwa da samu da ake samu ba ka haɗa wanda bai yi ka wahala ya yi ka samu yanzu misali wannan ya je jami'a ya yi digiri na farko wannan ya yi albashin su guda eh matsayi da ake basuwa wanda ake mai matsayin su guda saboda ne ba wahalar guda ba ce an lura da wahalar da aka ce kana iya kai matsayi kaza akwai matakin da akwai mukamin da ba a baka shi sai ka kai mataki kaza sannan za a iya baka ba haka bane lura da wahala wadda ake domin an san duk wanda ya jami'a an san wahala da ya sha ba ƙaramin wahala ba wahala kana karatu ɗaya ba wahalhalu iri-iri waɗanda ya sha shi ɗaya sani sai ku wanda ya yi wannan karatu ya san zama saboda haka kada ka ɗauka da wanda ya yi tsaye da wanda ya zama dun ladar su guda ba guda ba ce amma shari'ar musulunci ta sauta maka in ba ka iya yi tsaye ka yi zaune sannan kuskure ne ana wannan sallar mutum ya koma gida ne sai zai ji sallar wajen yana jin sauti wani abu na iya waruwa a ɗauke wutar nefa eh a ɗauke wutar nefa zan ba injibi ba ne ko ma injimi ne ya mutu ko mai ya ƙare to a wannan lokacin ya za ka yi kana can kana sallah ka ji shiru saboda haka in dai mutum na samun dama wanda zai zo masallaci ya ji liman ya zo in ba sai samu dama ba kuma sai ya tsaya gida ne ya sallah da shi kada amma kada ya ɗauka duk da su guda ko darajar su guda ko matsayin su guda ba matsayin su guda kuma kada ya ɗauka cewa wai yin wannan sallar cikin gida a cikin wata ramadana daraja guda wai ta ma hilada haka wasu malamai suka ce wa in dai masallaci bai zama empty dan baka zo ba ba a gane baka zo ba to kana ne a baka gida kuma ya halada to ya ka ya fa'ida mu zo masallaci eh ku kula da wannan magana to don ya kace mu zo ba sai mun zama mu bamban liman da shi da ladar sai a mutu duk mu koma gida mu abun mu wannan gaskiya wata fahimta ce wadda gurguwar fahimta ce fahimta mai kyau ita ce kasancewa wanda ya zo masallaci a cikin watan ramadana ya yi wanda ya tsaya gida ya yi ta ba da da su saboda wannan ya kama hanya tun daga gida yana tafiya ana rubuta masa daraja ana goge mai zunubi tun daga gidan ayyazo masallaci ga jam'in da ya samu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don ya nuna mana sunnar yin ta masallaci ai masallaci ya zo ya yi ta sai da ya hito karon farko aka yi da shi ya sake a karo na biyu aka yi da shi ya sake zuwa na uku aka yi da shi rana na hudu da biyu ba sahabbai suka yi jira da har su bayan bai yi ba aka yi ana ta maganganu lahiya lahiya ya ce a lahiya lau na ji tsoron a farnan ta muku ita kuma ina jin tsoron ya farnan ta muku ba za ku iya ka ji dalilin da ya sa kawai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ci gaba da hitsowa sallar tahajjud ko kiyamun laili gaba ɗaya ba saboda gudun kada a farnan ta gare mu kuma ya tabbatar da an farnan ta ba su iya saboda haka waɗannan abubuwan suna da kyau mai musu kyakkyawar fahimta amma misali da ramadan ya wuce to shi kenan kuma yin sallar ta hajji ko yin kiyamar laili a gida ya na rakan lafiyar ka zo masallaci wani mamar kun ta ya ci bayani cikin eh wani zai ɗauka eh. yanzu in ramadan ya nita to babu cewa a kawo masallaci mai kiyamun lalle ko mai tahajjud yanzu yin ta gida tare da iyalinka ya yi lada sama ka zo masallaci amma cikin ramadan da kai da iyalin ku zo masallaci a yi da ko tarawih ko tahajjud ko kiyamun laifi ya fi lada sama ga ka koma gida ka yi ta amma malamai suka ce idan aka samu tawagan mata ka wace misali ga wani mata gidaje daban-daban gidan malam muhammad rafi gidan makwabci ne gida ya kai biyar sai zama da gidan malam muhammad rafi akwai warfaje fili aka zo aka zuba yashi aka ce hita tabarmi aka ce to ga masallaci na ayyukan sai aka ja alaran ma aka ce to alaran ma mata ne ke taruwa wuri kaza to aka muna son ka dinga zuwa ka nemi sallar tarawih ko ka nemi sallar tahajji ko kana dinga musu kiyamul layl mata ne sallah wanda ya je ne kuma suna samun lada irin wanda aka ba su a nan masallaci saboda su ma masallaci ne aka shirya musu Wani waɗannan abubuwan dole sai an yi ta bayani kamin mutane suke fahimtar Yana wayannan abubuwan ke tafiya domin in baka fahimta ba sai ka yi ta kabra da kai ka ga mutum na ta rikici na gaskiya ne ƙwarai ya yi ta hajji eh ya mallai ƙwarai Ya yi hajji ya faɗi sharri jin tsoron a farlar zamuna shi ya fi ai malam ko gajin ka za ka ci wani kun to wani eh. a gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya irin wannan wani ke tambaya to akwai mutane da suna son su zo sallar a masallaci amma ba su da aminci da kwanciyar hankali saboda gidajen irin wayannan sai su zama su Allah ya san lura ta gare ai Allah da ba ya din in yadda mana babu abinci kana jin tsoron su cuta in dai ba kama a cikin inda kake babu jama'a to kana iya zauna kamin a samu dandazon jama'a tsoro ya kuranye sai ka ci gaba da zuwa masallaci amma kada mutum ya rike shi diman diman amma in babu abinci to ba za ka zo masallaci ba eh game da haka ai kuna gani duk da juma'a in babu aminci ba a zuwa to kaga da haka ba laifi ba ne in mutum na da wani uzuri tsakani da Allah zai zauna gida ne da iyali ne yin sallah amma kada ya ɗauka cewa yin ta gidan ya yi falala sama ga yanzu masallaci shi dai ɗauka babu uzuri ya yi abin ta sama da uzuri in Allah ya ga dama ya ba ya lada kakka sama da uzurin shi Allah ya samu yana daga cikin falala ta kiyamar laili wato falala ta biyar kenan malamai suka ce ita kiyamar laili ka ila darajatin wato qa'imin tana daga darajar mutum ya samu daraja ta masu wato shiga ƙanace tana sa darajar mutum ta ɗaukaka ya samu shiga cikin ƙanace masu ɗa'a ga Allah in mutum na siyamun laifin wannan na iya zama sarfiya ya samu wannan daraja hujjar da suka dogara ga ita shine hadisin da abu dawud ya rawaito muhammad nasiru dinar albani inganta shi daga abdullahi dan amr dan a yace annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, ya ce man kama bi ashar ayati wanda ya kiyamun laifin da ayoyi wato goma to lam yukutab min al-ghafili ba a rubuta a da rafarnin mutane kuna ji Allah ya sa mutum ya ta cikin dare kudan su ɗaya ya karanta aya goma ya yi raka a sai biyu misali ya karanta aya biyar wa raka'a ya karanta aya biyar wa raka'a to annabi ya ce ba za a rubuta cikin rankarannu ba an gane ku sannan wato wa man qama bi mi'ati bi mi'ati ayati wanda ya qiyamul layli da aya ɗai an gane to kutiba min al-qanitina ana rubuta cikin al-qanitina matsan tsantsa a ga Allah in Allah ya taimake ka ko da tarawihi bunkai sai ya zama na an samu aya ɗari an karanta to kana cikin wanda za a ba wa ganin to kaga ina ga wanda ya samu damar tahajjud aya da aka karanta ba wanda ya iya ta to za a rubuta mutum cikin waɗannan ƙara fi da wa man kama bi alif ayatin wanda ya kiyamu laili da aya dubu to kutiba minan wato muqaddari ana rubuta cikin al-muqaddari wato waɗanda suke sun kai koli ga samun daraja in mutum na iya kiyamun laili wato da abin da ya shafi wato aya dubu don haka ashe dai ibada ce wanda ake gwargwadon abin da ka iyawa kai abin da dai ba a so mutum ya dai jure din yan kwanakin nan ya ribanci waɗanda kwanaki an san akwai wuya an san akwai jin kasala amma a jure domin abin da nake so ku gano duk wata ibada da za kai da daddare ba ta kai kiyama daidai duk wani ibada da za ka yi ba su kai wannan tsaye saboda ne ba ke ya an ce ibada mai daraja olin koli shi ne ne karatun ƙur'ani akwai abin da ya kai shi babu abin da ya karatun ƙur'ani to wanda ka kiyamun laila ya haka biyu ga tsayuwa sannan ne ga karatun ƙur'ani ya haɗa shi ko wanda karatun ƙur'ani ɗai shi ku abu guda da ya hada karatun ƙur'ani bai da babu tsayuwa da haka mu gada muhimmanci wannan ibadar kuma mu jure mu abin an sa akwai wuya kullum ina maimaita mu duk wani abin da aka faɗa duniya ba mu abin da aka samu kwanci sai an wahala kuma duk mutumin da Allah ya taimaka ya jure cikin waɗannan kwanakin ya yi ibada to insha Allah zai ga da kyau insha Allah zai gani da wannan shekarar Allah subhanahu ta'ala zai kawo maka alkhairori zai buɗa maka ƙohohi na albarka zai buɗa maka ƙohohi na arziki zai kawo maka agaji da taimako ne sanadiyar wannan Allah ya ce fi ayyukan yi amrin hakim eh fiha yufraqu kullu amrin hakim hmm. amran min indina hmm. inna kunna mundirin a cikin dare ran da ake wannan fafutuka nan na ake tsare-tsaren al'amurra yufraqu da amrin hakim duk wani abin da Allah ka ya tsara duniya na rabon arziki da waye waye waye da sauransu a cikin wayan nan kwanakin da ake wannan aiki ran an ka sami ka cikin ibada irin wannan mai tsada to gaskiya ba karamin arziki ba ka ina tsara kira ga mu jure mu yi wannan amma wanda bai da sallah yadda zai yi shi kuma sai ya samu wata ibada da ya iya yi kuma wanda ka zai kasala in bai iya yi sai ya zama ne abin da ya iya yi tun da kamar yadda faɗa ba wajibi ba ne ba dole ba ne Allah ya sa yana daga cikin falalar qiyamul layli wato qiyamul layli yaj'aluka qariban min rabbil alamin ita qiyamul laili tana kusantar da kai zuwa ga ubangijin talakai wata ibada ce wadda da ita zaka iya samun kusancin ubangiji yanzu misali jama'a da za a ce kiyamun lailan da 'yan aka gama duk wanda ya yi yana samun kusanci ga shugaban ƙasa ya ka gani daga abuja a yi saiti daga can gidan shugaban ƙasa A yi saitin wata na'ura wadda aka ɗaukar rafafin duk wanda ya zo ta hajji ko wanda ya zo kiyamun laili sadaka an gama akwai sunan kowa kawai ɗan lokaci bayan lokaci kawai shugaban ƙasa na kira mutane yana gana da su <laughs> ai mala ina gaya muka ba su bari ga gaba su bari ba mu shiga masallacin wala su ka shiga shi wala ba wala su ina da mu ya ayyu adasuwa wala ba dai kare ɗaya ba wala sai yau sai koma waje saboda duk wanda ka sani wata tsaya ce ka sake wala a tsawon gaba da kun ga wannan mu mu gode wa Allah sai kaga talakawa ne duka da ƙarfe wani mai abin hannu ne su suna ta suna barci. to ina ga kusancin Allah ka samu kusancin ubangiji a duniya ba gatar ta kai wani Allah ya sa ka samu dama da za ka samu kusanci da saboda wato in mutum Allah ya ce maka yana da gata ga Allah yana da kusanci ga Allah malam wannan mutumin ka da shi yanzu wadda za ka zo wuri dai ka ce wane kai na ka ciyo abin da ka so ce ka yi man addu'a Allah ya ban lahiya zai ce Allah ya baka lahiya nan take za ka bari ka saboda ni alaƙa ce da Allah da kyau ce an yi ruwa da bayan Allah da Allah ya taimake su suna da alaƙa da Allah mai kyau duk wani abu da suka jinkari ubangiji sai Allah ya yi musu kuma har yanzu akwai iya kawai Allah ya koya bayan ba kuwa ya san su da saboda haka mai ta kokari ya balle da kunje falalarsa da lalata ya zo cikin Buhari da musulun. daga Abu Hurairah da Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al annabi rahama fina da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da buwaya yana saukowa kullu lailatin kowane dare idan sama'in duniya zuwa dauka sama ta duniya kowane dare ko cikin ramadana ko wajen ramadana Allah yana saukowa wannan sama ta duniya saukowa irin wadda ta dace amma yau ina ya kasu nufin laili wato al'aqib lokacin da ɗaya bisa daren ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe yanzu to ƙarfe nawa za mu cewa eh dare na wara ƙarye bakwai ko to ka bi da'awar nan gaba ɗaya har ka bada sai ka ɗauki ɗaya bisa uku na ƙarshe irin wuraren ƙarye uku irin wuraren ƙarye uku ai malam duk wanda Allah ya taimaka yana kiyamun laili ko yana tashi cikin dare yana ibada da an ce maka wuraren ƙarfe uku ta yi shi kai nai yana shiga jiki ne shi kana ji ga cikin ka ji wani wata ni'ima wani jin daɗi wani farin ciki wani sanyi da wata ni'ima wannan da zai mai shigo shi ka farko za ka ga irin wuraren ƙarya biyu za ka ga wani irin gumi da wani zahiyar tarci amma kuma da zarar aka ce wannan lokacin ya matso to lokacin ijaba ya zo ke sai ka fara jin duniya ta canza salo eh Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan lokacin ne yake saukowa saukowa wanda ta dace an gane ku to idan ya sauko a wannan lokacin ya kulu sai kaji Allah yana cewa man ya uni fa astajibu lahu wa zai roƙe ni in an samu mai addu'a ya sa irin wannan lokacin a cikin sajalodinka ka yawaita addu'a ko da hausa ko da hausa tun da ba su wani da larabci ko da hausa ne ka gaya wa Allah lokacin da kake faɗa wa Allah cewa Allah ka ba da lahiya ciwon bai haka Allah ka jin damuwa damuwarka da hausa to ba wai lokacin magana na haka lokacin addu'a ta haka ba a ji cewa kayan magana ba magana ta kai jama'a mun gane ku saboda akwai abin da haka san ka faɗa ma Allah na buƙatar ka ba ka iya ne da larabci tun da kai ba ka iya larabci Allahumma sai dai irin to su addu'o'i wanda suke kira ake kira du'a shamil ko addu'o'i wanda suka hada abu da yawa irin su rabbana atina fid dunya hasanatan to kaga idan idan sura kilan za ka dauka to amma tun da ba da yi bane ka kai ma Allah matsalar ka ba faɗa mai da yaran ba magana ta kai ba addu'a ta kai kuma yana jin yare eh to da irin wannan lokacin shi yasa ake so sajado da a tsawaita a tsawaita rukuni a tsawaita sajada yadda ka ga ana tsawaita tsayi to haka ake so shi ma rukuni a tsawaita ita ma sajada a tsawaita mutane su ta faɗa ma Allah bukata malam su ta faɗa kai ta faɗa ma Allah bukata kana tambayi kana girmama Allah cikin wannan ibadun a wannan lokacin ya ce manyan alumi fawon biyan wani na zai roƙe ni in ba shi manyan daga ni, wani na zai nemi gawara ta fa aka firu lahu ni ko in zai gawara yana daga cikin wato falalar kiyamun Laini, malamai suka ce waƙatul ijaba wato wakatu ijabatul du'a lokacin kiyamun Laini lokaci ne na amsa addu'a kawai lokacin nan da haka za a tashi aiki ya laifi an yi raka a biyu an zauna a huta nan so ka da wata matsala ta ga yaro Allah wata damu an yi raka a biyu an huta ka ce ya Allah ina kamun kafa da a ga biyu da an kai Allah ka san na kawai yanzu guda biyu na yi su don kai da neman yardarka ba na neman wani matsayi ko wani abin duniya ko yanzu Allah don kai. Allah ina rama da matsala iri kaza ya Allah ka kora mini ka gani da cika ka gani da cika eh i e. i e. rukuni eh amma ban ce a tsawaita addu'a ba yawa a tsawaita rukuɗi sai a yawaita subhana rabbiyal azim wa bihamdi ruhun qudus rabbul malaik da sauran aska. ya kai ana ƙara halarci ga Allah amma ita sajjada ya ce sai a yi ta addu'a cikin eh Allah ya samu yadda. saboda haka wannan lokaci ne na ansar addu'a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato hadisi ya zo daga jabir hadisi da muslim ya zo daga jabir ala sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil layli la sa'at lalle a cikin dare akwai wata sa'a la yuwafiquha rajulun muslim mutum musulmi ba zai kicibi da wannan sa'a ba yas'alu Allah khairan min amri dunya yana roƙon Allah wani al'amari na duniya wal'adar ko al'abarin lahira wato illa a tsawo iyamu fati Allah ya ba shi wannan abu wa zalika kullu lailata wannan ko kowane dare ba daren da ba a wannan ba wai sai daren lailatul qadar ko ba sai kuma ramadan ko waje ramadan saboda ka ya zuwa mai kokari ku kula da wannan kulawa da wannan abubuwa suna da matukar muhimmanci bayani ba akan falalan lailatul qadr eh, falalan qiyamul layli ko tahajjud akadi da Allah wannan ta'am din ba zai ishe mu shi yasa da muke magana da malam Kabiru ya ce ko da minti ya ce ai minti talatin ba su isa ko awa bi ba sai sai dai a takaita saboda haka yanzu mun ji wannan falalan muna fatan a jure a dage kuma a ƙara sa kaimi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da da haka bai da muka saba za mu dakata a nan in akwai wata tambaya cikin karatun kowa guda suka sai a yi tambaya allah ya dantar da mu da daidai ya amintar da mu ga abin da muke yin tsoro annan nake cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha da anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh